a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da daura a cikin littafin na sababan lissa'ada na babban malami a shekhu doktor ayyub bin abdullahi al-qarami hafizahullahu ta'ala littafin da ke bayani akan wasu sabubba hanyoyi guda talatin da malam ya gansu a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ta magabata na kwarai da kuma kwarewa da gogayya ta rayuwa da ya gani da kansa domin samar da rayuwa mai daɗi a duniya kuma in Allah ya yadda a samu ta lahira a haka Allah ya mana wannan zai zo majalisunmu na biyar ko insha Allah ta'ala kuma za mu tashi sababi na takwas kafin nan yau muna ashirin ga watan ramadan shi ke alamta ƙarshen gomomi guda biyu ramadan yana da goma goma guda uku kamar yadda muka sani kowane wata na da su na ramadan daban suke annabi sallallahu alaihi sallama ya ba goma da za mu shiga gobe in allah ta'ala ya kai mu ya ba ta ta goma shi sosai na Aisha radiyallahu ta'ala matarsa tana ruwaitowa tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-ashr al min ramadan jadda wa shadda al-mi'zam wa ayqadha ahlihi wa ahya laila manzo idan goma ta karshe ta zo aka ce 21 ga wata kaga yau kenan idan rana ta faɗi daga wannan lokacin an shiga 21 ga wata insha Allah wannan dare shine daren 21 to annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin a sunnar sa yana raya waɗannan darara jadda manzon sama yana ƙara ƙwazo dama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ibada yake tunda Allah ta'ala ya ce masa wa'bud rabbaka hatta ya al-yaqin kuma ya ce masa ya ayyuhal muddathir يا أيها المزمل قم الليل illa قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل tartila kuma Allah ta'ala ya ce masa wa minal layli fi da tallaka a sa'an ya yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi Mahmuda. alaihi wasallam yana yana raya jararen sa amma yana ba iyalansa haƙƙin su amma idan dare idan goma ta ƙarshe ta zo to jadda sama yana ƙara ƙwazo wa shaddal mi'zar malamai suka ce yana ɗaure mazaginsa ba saduwa da iyali kenan ko kuma shaddal mi'izar ya zage dantsi kamar yadda ake cewa yayi tsayuwar mai daka sannan wa aiƙaza iyalansa ya tashi su gabaci ɗaya ce a tashi a yi sallah sannan wa ahya lailahu sannan kuma ya raya daransa haka annabi sama ya kasance na sai umar radiyallahu anhu yakan zo tsakar gidansa ya ce ya ku mutanen gida ku tashi ku yi ibada al'imamu na sauri an tambaye shi aka ce me kake gani ya kamata mutum ya idan goman ƙarshe ta zo sai ce ina ganin an yi ya lailahu kullum mutum ya raya daransa duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon raya waɗannan darare darare ne masu albarka kan mu manta a cikinsu ake samun lailatul qadr na susa na hadisan annabi sallama da fatawoyin sahabbai kin tabbatar da cewa a cikin waɗannan kwanakin tun daga 21 har 29 a nan ne ake samun lailatul qadr wato daren nan na iko daren kaddarawa na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani mai tsarki a cikinsa to bai kamata mai wasa ba bai kamata mai sakaci ba Mun yi abin da za mu iya yi musamman wannan halin da muke ciki mai amfani da shi wajen roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara halayenmu ya gyara mana shugabanninmu ya gyara mana ƙasarmu ya ba mu zaman lafiya ya ba mu ikon bauta masa mai amfani da wannan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sababi na takwas mala ya ce a sababu sami utuwidil faraga bil amal utuwidil faraga bil amal ka kori alfarar zaman gwazai shi ne ka zauna ba ka da aikin yi mutum ya zauna ba shi da aikin yi shine alfarag eh, abul atahiya yana cewa "Washa faraga washababa wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada shi Inna faraga lallai zaman gwazai mutum ya zauna bai da abin yi washababa da kuruciya waljida da wadata ta dukiya mafsadatul lil wani abu ne da ke bata dan adam lokaci ne ko damammaki ne da dan adam yake tsintan kansa a cikin barazana mutum ya zauna bai da aikin yi da kuma matashi wannan ƙuruciya dangin hauka haka ba hushe ce ƙuruci dangin hauka shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-imamu Abu Ya'la ya wato shi a cikin musnadinsa da sanadi hasan annabi sama ya ce ya ajibu rabbuka lishabbi laysat lahu sabwa Allah ma yana mamaki ya ga matashin da bai da rawar kai bai da gigiwa bai da wani abu na zamewa bai da abubuwa na hange-hange sannan waljida da wadata kaga wannan abubuwan guda uku to sai ka bauki Allah ta'ala in ka tsinci kanka a cikinsu ya fitar da kai ya tserar da kai kada su zama maka mahalaka na farkonsu shi ne alfara sannan suna cewa alƙalbul farigu masna'atul shefa eh, duk zuciyar da ba ta da aikin yi to mataka shedan ce shedan zai shige ya ta saƙe-saƙe ya ƙulla ma mutum wancan ya ƙulla ma mutum wancan shi sa musulunci bai yadda ka zauna haka nan ba ka zama kana da abin yi ka zauna a rayuwa ka ba ka da wani abin da kake in ka gama wani aikin kirkiro wani in ka gama wani shagali wata hidimar shigo da wata sannan ita zuciyar ɗan adam Allah ta'ala ya mata wani irin yanayi ba ta hutawa duk ranar da zuciyar ɗan adam ta huta ta daina aiki to ya mutu kenan shi yasa za ka ko kai bacci tana ci gaba da aiki ka tana bugawa tana numfashi sannan dan ta tabbatar maka cewa kai mai ita tana aiki kawai sai ta kai ka duniyar mafarki ita ce take mafarki ai domin ta tabbatar maka rayuwar ta cewa ina nan har yanzu muna tare kawai sai ta dauke ka ta kai ka can sai ta kai ka maka alhali tana layin ku eh? ta kai ka amerika alhali tana layin ka aljanna ma wani zubin kai sa'a sai ta kai ka a cikin baccin ga kanan kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kage wannan kaiwa tana da daɗi ko to to to faragha, faragha utwidil faragha bil amal ka kori zaman gwazai ta hanyar yin aiki alfarihuna fil hayati hum ahlul arajif mutanen da suke zama ba su da aikin ne, to hum ahlul arajif su ne ya yaɗa jita-jita al-arajif wal murjifuna fil madina almurjifuna fil madina waɗanda suke yada jita-jita da labarin kanzan kurege duk lokacin da kaga mutane sun zo na ba su da aikin to sai sun yada jita-jita a gari Wa a والشائعات الشائعات ma da ne labaran da ba su da ba su da ba su da wai ba su ba ba su da kai ba su da gaba ba su da kai ba su da gaba hmm, sune shai'at kawai wai me ya faru wallahi ni ma dai wani ne ya faɗa min an ce an yi kaza ce to shi ma ina ya ji ce to ni ma dai ban sani ba shi ke kafin ka ce kwabo gari ya ɗau zafi a shayi'at waɗanda ba su da aikin yi li'anna azhanahum muwazza'atun domin su a ga an wawwatsa su ba a tattara su a waje ɗaya ba amma mutumin da zai zauna yana da abin yi to ba da lokacin da zai zo yana yaɗa jita-jita radu bi an yakunu ma al su sun yaddan makansu su zauna da waɗanda Allah ta'ala bai ba su waɗanda suke zaune a gida kawai ba su da abin yi inna akhtar halati zihni wallahi mafi hadarin halin da kwakwalwar ɗan adam take shiga yaushe ne ya faru sahibuhu min al'amal a lokacin da ya kasance me wannan kwakwalwar ya kasance ya zauna bai da abin yi fa yabqa ka sayyarati almusri'ati sai ya zama kamar mota ce mai bala'in gudu mai sauri tun hidarin yadda zaka je ka tsance ta ta wulwula bila sa'ike ba tare da mai tuki ba mota ce ba mai tuka ta kuma kawai ta rika gudu a titi ya zaka ga wuntsale-wuntsalin da za ta yi tajnahu zata yamini wa zata al-shimal za ta rika mirgine ne miya ta wuntsila dama ta wuntsila hagu to haka ɗan adam yake zama idan ya zama bai da abin yi shi yasa malamanmu idan suna faɗin masa'i tarbiyya hanyoyin da ake bi na tarbiyya idan suka faɗa a tarbiyyatu bil qudwa kai mai tarbiyya ka zama mutumin kirki na biyu sai su ce maka a tarbiyyatu bil mau'izatil hasana yin tarbiyya da yin wa'azi faɗakarwa nusantarwa shiryatarwa ko sannan sai su kawo maka a tarbiyyatu bil uqubatin najiha sai su ce to babu laifi za a yin tarbiyya bil uqubatin najiha da ladabtarwa amma ladabtarwar da ake tsammanin za a ci nasara da ita na hudu wanda suke kasance a tarbiyyatu bil tara bi mal'in tara tarbiyya ta hanyar ka cike ma ɗanka ko wanda kake masa tarbiyya ka cike masa kafafansa da yake zaune bai da abin yi ka abai yaro bai da aikin yi kana barin yaro bai da abin yi shi yasa ai hatta wasa aka ce a tsara mai wasa aikin yaro ne Allah ta'ala bai ce a addinin musulunci ba inda aka ce ka bar yaro ya wataya to amma a tsara masa shi yasa kasashen da suke da hankali ai kaga suna da wajajen wasannin yara kuma a wajajen wasannin yaran nan akwai akwai masu kula da shi ba za a yi da wani ya cuci wani ba hmm. ba za a yi wani ya kwace ma wani wani abu ba ba za a yadda yaro ya je ya hau inda zai iya faɗowa bakin shi ya fashe ba kila har ya balla haƙori ba za a yi ba saboda tsari to mu ne kawai sai a koro yara yadda ka san beraye ko tantasai sai a koro su waje kawai su zo su ta yi wancan ya bigi wancan wancan ya bigi wancan wancan ya bigi wancan kawai shi kenan sai a koma kangaroo court mai ƙarfi ya ceci kan shi, wanda kuma bai da ƙarfi a cuce shi to kaga shi ne wannan so da haka hatta wasa sai an tsara ma yaro wasa ba a yadda abin yaro ya wasa da kanshi kawai shi ke nan ya abin da yake so ba to za a ga abin da ba a so shi ne ai ba ma guji a cikin tarbiyyarsa ya zo zai shigo gari ya da daga gonarsa sai ga yara suna hawa bishiya mai tsawo suna tumowa ya ruga da gudu ya shiga gari ya ce ya ku mutane ga 'ya'yanku can ku je ku sa su kuka kafin ku sa ku kuka ba ma guje kaga ba ma guje ba addini ya ce ku je ku sa 'ya'yanku kuka kafin ku sa ku kuka wato a je a hana su abin da suke yi na wannan mugun wasan kafin su zo su sa babannin su kuka in ba kai kukan abin da ba aljihun kai kuka domin ka tsinci kanka a shika Allah shi kyauta to kaga shine abin da yake nufi yawma tajidu fi hayatika faragan duk lokacin da ka tsinci a rayuwarka ka tsinci kanka akwai wani yanayi na baka da abin yi fatahayya hinaha to ka shirya ma kanka a wannan lokacin lilhanni zaka shiga bakin ciki wal ghammi zaka shiga damuwa wal qaza'i kuma zaka shiga tsoro da razana domin baka da abin yi baka da abin yi yanzu duk wannan abubuwan da ake na fitintunu a najeriya an kashe galta da wani abun mantawa kake ana yi in aiki ya maka yawa mantawa kake ana kidinati a najeriya ko ba ka mantawa amma idan ka zo ka zauna ba ka da abin yi sosai fa tunani ya fara zuwa maka ai ana kaza ai ana kaza li'anna hadha al-faragha domin wannan rashin aikin yin ya tabu laka kullum milaffatil madi والحاضر والمستقبل من أدراج الحياة وزيرك أبجاو مكة كل ملفات الماضي دفايل ولنك نرى وكذا سكر بدان أبايع وأنك دون أبا كذا أدني ذاك أتنوس دمي دائي دمرع دائي والحاضر سننكما يتنو مكة حالا دكتي تكمر دائي والمستقبل sannan haka nan ma ƙila gobanka nan gaba kana tunanin to me zai faru da ni tun daga ka zaune baka da abin yi min adrajin hayati matakan da ka bi na rayuwa haka zai ta tuno maka zai ta tuno maka fa yaj'aluka fi amrin marij sai ya sa ka a cikin wani yanayi cakudadde kawai sai ka ji din rayuwa ta cakude maka saboda me ka zauna baka da abin yi da baka da abin yi sai zuciyarka ta ba kanta aiki me aikin ta sai ta fara maka tunane tunane ta tuno maka wancan ta tuno maka wancan ta tuno maka wancan wa nasihati laka wasiya nasiha ta da nake maka wani nafsi kuma nasihar da nake makaina an ta koma bi amalin musmirati ka tashi kai aikin da zai haifar da ɗa ido wanda za a ci gajiyarsa badlan min haɗa listikha'il fiye da yadda ka saki kanka wannan sakin kan wanda ya kasance mai kisa li'annahu wa'dun khafi domin ka turbada kanka ne a boye alwa'du shine turbuda kai turbudewa eh wa idhal maw'udatu su'ilat sannan sannan kuma kashe kai ne shine intihar intihar suicide suicide intihar kashe kai ne bi kapsulin musakki ne kana shan wani kapsul kana shan wata kwaya musakki ne wadda take sa ta kai ta take kwantar maka da take take kwanci take kwanci tana kwantar da kai tana kwantar da kai nan gaba kawai shi kenan kawai sai ta halakar da kai ai cikin malam bayan wannan a likitance bayan tunane-tunane da za ka yi ka zauna ba ka da aikin yi dishin yana da alaƙa da jikinka lafiyar jikinka ba motsi kenan ba ka motsa jiki ba wani abin da kake shi ce kaga duk cututtukan duniyar nan kuma za su zo su shiga jikinka bayan cutar kwakwalwa da cutar zuciya to cutar jiki ma saboda ba ka da abin yi ba ka da abin yi sannan kuma idan idan misali a unguwa ne ko matashi ne aka ce bai da abin yi to duk bannan da za a za a ce da shi a ciki ko ba shi ko da ba a gan shi a ciki ba jama'a za su ce to da shi aka shirya ta domin akwai barawan zaune akwai barawan tsaye ko ba haka mutane suke cewa ba to amma mutum an san yana da abin yi yana da tsarinsa tun safiya har zuwa dare an san me yake yi to shi kenan sai kaga babu zargi a tsakaninsa da al'umma Allah shi kyauta innal faraga kaga zama ba aikin yi ashbahu bit ta'zibil bati'a yi kama da azabtarwa irin azabtarwar nan da ake yin ta sannu sannu alladhi yumarasu fi sujunat sin irin wadda ake yin ta a kurkuku na ƙasar china suna da wani abu da suke ci mishi a ta'azibul batsiya albatsiya shi ne azabtarwa amma mai nawa a hankali za a rika azabtar da mutum bi wada'i sijini tahta ambubin za a zo a aje shi dan fulfunan shine Sijin din za a aje shi tahta ambubin a ƙarƙashin wani bututu yaqtu da daqiqatin qasra zai rika dugo masa wannan wannan bututun ta saman kansa za a tashi sai ka dugo masa wa fi fataratin tizari hadhihi alqatarati a daidai lokacin da yake tsamma yake jira wannan dugon ya dugo masa yusabu sijin bil junub to sai a samu shahawka wani irin ruwa ne suka suka tashi ake dugo ma mutum ta kansa a gidajen kurkuku na china to idan sai ya dan dugo ma mutum kamar irin yadda ake sa ruwan ruwan asibiti kajin da yake daga ai ba shi zikin shi kai in kai ne sai ka ci to a bashi mana tuttulo ya tuttulo ko to su sai su sa shi har ma rage shi wani zubin suke in aka ga yawa sai a zo sai a sake banjin sa a ƙara rage shi saboda an sa masa mau'idi to shi haka suke sama mutum wannan bututun ta sama sai ya dugo ma mutum daidai lokacin in ya dugo sai ya daɗe bai dugo ba to kafin wannan in ya dugo ɗaya ɗin nan to kawai mutum haukacewa ne saboda bala'in da zai shiga to haka haka rashin aikin yi yake ma mutum a hankali a hankali kai kana ganin daɗi kake ji ba ka da abin yi ka zama kawai kalala mijin kalalatu ko sahoro da sahora ma ko eh sahoro da sahora ma ba sa son shan wahala kawai ya sami shi dama bai san shan wahala shi kina ya samu wata ita ma tsahora ma aka ɗaura masa aure shi ce tun safe idan ya fara bacci in ji mala abubakar imamu to ba zai tashi ba sai la'asa sannan kuma dare na yi ya ci gaba da bacci shi kaga mutum ya lalace ki arrahatu ghaflatu hutu da kake ganin sa rafkana ne hutu rafkana ne domin kai ne ai shi ne bahaushe cikin hikimarsa sai ce hutun jaki da kaya a kai ina hutu walfarahu lissun muhtarifun sannan kuma kaga zama ba aikin yi dan fashi ne muhtarif wanda yake zuwa a gefen kai kwace maka abinda kake kamallaka wa aqluka huwa farisatun mumazzaqatun sannan kuma kwakwalwarka ita ce abin da ake farauce maka kuma a takke ta ta ya hadihi al ga waɗannan yaƙoƙan da kai ka je ka jawo makanka na ruɗu. domin yaƙi ne ka gayyato makanka ka zauna ba ka da abin yi ko ba daɗe ko ba jima sai ka kwashi sai ka kwashi sakamakon rashin aikin yin nan ko ba daɗe ko ba jima alal za ka ga sa'o'in ka san kai wani mataki sai kuma kana nan a a zo waje ka zo kana roƙon su alal aƙalli ko da naira hamsin su baka tare aka taso kun kai shekara talatin da biyar biyar kowa ya kamata a ce yanzu ya riƙe wasu akwai wasu a ƙarƙashinsa da suke rayuwa amma shi har yanzu yana nan bai san inda gaban shi yake ba saboda me saboda zama babu aikin yi so daga wallahi cikin abin da zai baka hutu a rayuwa ka zama kana da abin yi tun asuba an ka tashi to kana da timetable kana da jadwali na tsarin rayuwarka har zuwa dare sai ka ban ma Allah kuma saura amma dai kai ka tsaya ai sun ci al-insanu yufakkir wallahu yudabbir haka suka faɗi akan magana Ɗan adam kullum shi yana tsaye amma Allah ke zartarwa Allah ke gudanarwa to kai ma Ka yi tunani wallahu yudabbir shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya zartar maka da abin da kake tunanin ya faru a gare ka idan malai ce kenan in ka yarda da cewa rashin aikin yi bala'i ne kumil a tashi yanzu yanzu nan salli kai sallah aikin farko ce a wikira ko kai karatu au sabbih ko kai tasbihi tasbihi subhanallah subhanallah au tali' ko kuma ka ɗauki wani abin karantawa ko kai ta karantawa a wiktub ko kuma Allah ya baka rubutu ɗauka kai ta rubutu eh. ai wani daga wani daga cikin malaman adabi da ta kai masa yake nuna maka mahimmancin rubutu sai ce uktub walau kitabatan intihariya yace yi rubutu ko da rubutun kashe kai ne right even suicide writing in ka kasa rubuta mai rubuta abin kashe kai rubuta ko da abin bayani ne na kisan kai ka yi rubutu yana nuna ka yi rubutu kakka zo na baka rubutu auraci maktabatak ko kuma kana da 'yan littattafanka to ka tashi kawai ka tsatsara su ka rika tsara su da duk sun can can can ba tsari to zauna fashi ka tashi kai au aslih baitak ko kuma tashi ka tai iyalanka ma gyaran gida yan share share au yin fa ko kuma fita ma ka je ka taimaki waninka ka amfanar da shi hatta taqdi alal al har sai kaga ka kashe zaman gwazai wa inni laka minan nasihi kuma wallahi ni nasiha nake maka kar ka zauna baka da abin yi kar ka zauna baka da abin yi izbahi taraba ka kama zaman gwaje ka yanka shi bisikin al'amal da wukar aiki wa yadmanu laka atibba'u al'alami 50 nisbatan min as-sa'ada likitoci likitoci na duniya suna tabbatar maka kashi hamsin min sa'ada na rayuwa mai daɗi muƙabila hadha al-ijra'i fa a makofin wannan gudanarwar da kake mai bujuro maka fa in ka ɗauki yin waɗannan abubuwan da kake ayyuka kana yi to kashi hamsin na rayuwa mai daɗi in ji likitoci kasa yanzu masu ciwon siga cikin manya-manyan shawarun da ake ba su ce kakka zauna haka nan ba ka da abin yi shi ko shara ka riƙa kirkirowa kawai kana yi a gidanka in ta ka ta gama shara kai ma kawai ka ɗauko ya ka fara yi ta gama kai ma sai ka ce bari ka ta sa mata in za ta fahimci cewa ba ka ce ba ta yi daidai ba ne ko fito waje ka riƙa gyaran titi kana gyaran kwata kana shashshara gari kana share layinku sai ka daɗe bai tashi ba ma mutum ya zauna ta shi shi ke unzur ilal fallahi ma ne ce je ka gona ka ga manoma wal khabbazin da yake sucin suna yin gurasa da yawa to ka je gidan biredi nan mu mu ce gidan biredi ka je in gidan biredi wal banna'in da burkiloli da leburori magina yugarriduna bil anashid suna rera waƙoƙi masu daɗi kal'afafi kai ka ce wasu kanarai ne fi sa'adatin suna cikin wata rayuwa mai daɗi wa rahatin suna cikin hutu wa an ta'ala shika kai ko ka ka zauna akan katifarka ka kwanta akan katifarka tamsahu aka kawai ka tara ma kanka bakin ciki sai hawa yake kwararowa kana gogewa na bakin ciki su ko jibe su aikin da suke suna motsa jiki kuma wallahi da za a je a gwada sun fi ka lafiya sun fi ka lafiya suna ta kuma waƙoƙinsu ana fira sun yadda da rabon da Allah ta'ala ya ba su kuma ba su yadda su zauna haka ba wani sai ya fara aiki tun bakwai wallahi ba zai tsaya ba sai bakwai in ka ga ya tsaya zai ci abinci ne ko ya talla kuma gobe na yi zai zo ya ci gaba kai kuma ka zo ka kanan da kanka sai ka ce alkaki kan katifa sai ba ka son aiki to ya za a miyagun tunani ba za su zo maka ba miyagun tunani tunani ba za su zo ma ba ana nan ana nan in mutum ya kai ga lalacewa in tunanin tunanin suka fara masa yawa sai ce bari ya je ya fara shan wiwi ko ya fara shan wani abin da zai kawo masa da waɗannan tunanin tunanin kana tambayar sa kace wani me yasa kake wannan ce wallahi ina son in ji kwakwalwa ta ta fresh wai fresh wani fresh a aiki za ka neman makanka in ka neman aiki kana aiki to duk waɗannan miyagun tunanin za su tafi maka wata tsari buli an na kamar dugun ka ganka kana tarwarawa saboda ka mai da kanka wanda kunama rashin aiki yi ta harba in kunama ta harba mutum ya kake ganin ke wata tsaka Allah ya tsare mu duk mutumin da ya zauna bai da aikin yi abinda zai biyo baya kenan miyagun tunane-tunane in miyagun tunane-tunane suna cikin kwakwalwar mutum ba zai iya komai ba a duniya in kana neman lalatattu to in ka same shi shikenan sai ka ɗibo su tirela-tirela ka tafi da su a zubar da su inda za a zuba so da cikin abin da ke baka rayuwa mai daɗi utudil faragha amali ka kori rashin aikin yi ta hanyar samun makanka abin yi ka zama kana da abin yi zama kana da tsari a rayuwarka tun daga safe ya zama lokacinka ya maka kaɗan ka zama yadda suke cewa alwajibat aksaru min alawqat ya zama ababan da ka ɗora ma kanka ma su fi lokutan ka yawa shi shi as-sababu tafiya sababi na tara la takun imma'a cikin abin da zai baka daɗi a rayuwa kai samu rayuwa mai dadi la takun imma'a kakka zama bi ta zaiti kakka zama baka da manufa karka zama kawai kai abin da kaga suwa na suke yi kaiwa shi za ka wannan ba matsalar mu bace in sana'a ce ake yi to sai kaga wani ya yi abu kaza sannan kai ma ka ce za ka kai ba ka da creativity ba ka da ibdari ba ka da innovation ka zama na sai ka ce to ana kaza wane na kaza wane na kaza ni ko ban yi wani mutum yana ban labari <clears throat> tsohon ma'aikacin health ne a jami'a nan ya ritaya su ne masu kai duba gari irin masu kula da bolar nan da ya ritaya aka ba shi kudinsa kawai sai ya tsaya ya tunani sai ya ce ai abin da zai yi bari sai ya sami irin unguwanni na masu kuɗi ɗin nan sai ji sai ya musu irin dosbin ɗin nan dogo mai taya sai ya zo sai ya aji a duk alayi sai ya sa biyu in ka zo kana zuba bolar ka duk sati zai zo ya ɗauki wannan ya juya wannan dosbin ɗin ya haɗa ba ya haɗa gwiwa da shi da masu tifa masu tifa sai ya zo ya kwashe ku kuma kuna biyan in ka zo za ka zuba bola zai zo ya san gidanka ya san gida nawa ne a layi za ki biya shi ana nan ana nan kafin ka ce wani abu wallahi ya sai tifa shi tashi da wannan yanayin yana da tifa shi ta kwasan bola kaga baban bola shi yanzu ya wuce baban bola ya zama kakan bola domin baban bola tsince tsince yake shi ko kwashe bola yake kaga kakan bola kenan shi to shi ne wannan la ta taqammas ta ghayrik kakka ɗauki rigar wani ta halittar da kace kai ma ita za ka sa wala ta al-akhari sannan kakka narke ka zama wasu inna haza huwa al-azabu ad-da'imu domin wannan ita ce azaba madawwamiya abinda wane yake nima shi zan yi a Allah bai halicce ku yi dai ba wa kathirun hum alladhina yansawna anfusahum irin waɗannan su ne waɗanda suke manta kawunan su cewa su wata shakhsiyya ce mutamayyiza cewa Allah ya ba su baiwa amma ba su san baiwar su ba wa aswatahum kuma suke manta ma da sautin su wa harakatihim hatta motsin tafiya su ma sai su canza suna kwaikwayon wani wa kalamahum haka nan maganar su wa mawahibahum da baiwar da Allah ta'ala ya ba su wa zurufahum da yanayin ayyukan su liyansahiru fi shakhsiyatil akhari domin kawai su zama sun cakuɗe sun shiga cikin rigar wasu sun zama irin halittar wasu a kana da halittar ka Allah ya tsara maka yi amfani da ita yadda Allah ya halicce ta da wannan ne har wasu malamai suke gani cewa ka ɗauki kira amma wani malami kana kwaikwaya bida'a duk da maganar su akwai maganganu a kai kama a shek bakar rahmatullahi alaihi yana da littafinsa da ya rubuta ya sa masa suna al-bida'ul qurra'il al-qadimah wal mu'asira bida'ul wal mu'asira a cikin wannan littafin nasu ya ce bida'a ne ka kwaikwayi wani ne ka kace kana kwaikwaya Husari ko kana kwaikwaya Abdul ko kana kwaikwaya Abdullahi Abba ko kana kwaikwaya kaza da kaza amma dai wannan magana ta sa akwai maganganu a kanta to amma dai ina nuna mana shi a bakar rahmatullahi alai saboda wannan ka'ida ita ce har cikin hujjojinsa har da wannan ka'ida ka ce wani za ka yi koyi da shi a rayuwa kai ina bai wadda Allah ya baka fa idza takalluf sai ga mutum ya zo ya matsa maka shi ya kwaikwayi yadda wani yake kaza wasalafu Ka ga mutum ya zo ya narke ya ya ya matsa ma kansa ya shige cikin rayuwar wal ihtiraq mutum ya kone ga bai wanda Allah ya bashi amma ya kona ta wal i'damu lil kiyani wannan walizzat sannan ku lil kiyani walizzat ko yace sannan ko mutum ya zo ya kashe? halittar da Allah ya masa shine al-idam din ai kashewa walizzat sannan kuma da zatinsa yadda Allah ya yi masa kaga shi ne yanzu ake da celebrities ai irin masu celebrities ɗin nan wane ne ni shi ne abu wanda nake koyi da shi a rayuwa komai ya yi shi ke ko yawanci irin waɗannan ba da suke yin irin waɗannan dinnan shaidanu shaidanu suke kwaikwaya ba wasu mutanen kirki ba domin ka ɗauki wani mutumin kirki kana kwaikwaya sai ba laifi ba ne amma ko mutumin kirkin ne ba a ce kai sai kayi komai yadda yake yi ba min adama ila akhirin halikati mala yace ba maka ta mahaukaci in kwaso maka duka tun daga annabi adamu alaihi salam ila akhirin halikati har zuwa ƙarshen ɗan adam da Allah ta'ala zai halitta lam yattafi kisnani fi suratin wahida ba wasu mutum biyu da za a ce komai nasu iri ɗaya har da yan biyu kowa Allah ya mushi abubuwan shi daban tafi kuna filma mawahib wal akhlaq saboda me zaka ce to sai sun yi daidai Filma wahib a baiwoyin da Allah ta'ala ya musu wal akhlaq da kuma dabi'un su anta shay'un akhar kai wani abu ne daban lam lam lam yasbiq laka fi tarikh a tarihi ba wani wanda za a ce daidai kuke da shi ɗari bisa ɗaya. walan ya ati ya mislu ka fi duniya sharihun sannan babu wani za a ce wanda kamar ku ɗaya da shi a duniya ba shi sai kun saba eh, mu dai muna kallon abin da muka gani ne amma a tsarin halitta Allah kowa da ko komai nashi daban ne shi yasa an kana ciwo shi kuma ɗayan baya lafiyar shi kalau wani zuwan kana zaune ba ka da lafiya kana jin raɗaɗi in ka ga wani na tawar alwatsan yana wai shi ne ba zai jin abin da nake ji shi ke ta jin wannan tunanin a cikin kwakwalwarka wai Allah bai yi ku tare ba anta mukhtalifun tamaman an zaidin wa amri kai kun saba da zaidu da amru da zaidu da amru su suke shan misalai in bashi ne a kafka musu in duka ne a yi in wuta ma za a kai su sai a kai su wuta da zaidu da amru da bakaru hmm? fala tahshur nafsaka fi sirdad at-taqlid kakka je ka sa kanka a cikin kwalogo na kwaikwayo ka ce kai kawai kana kwafiyin ɗin rayuwar wani wal muhaka da dai kwaikwayo ɗin wal zawara sannan kuma kakka narke a cikin rayuwar wani kai ma ka zama kai ma ka zama dutsen kanka ya za ka zama kankara kawai sai dai a saka a cikin abin da ake son a shanye kankara tun ana jin sanyinta komawa take wani zubin ma ka jiɗe ne ko ba haka bane yanzu da za ka samu wani abu misali sai a baka wani abin sha ko jus ko wani abu mai kama da haka sai a dako ya kankara sai a sa a ciki tun kana jin tun kana kallanta ana jin kankara tana cewa na'am kankara kina nan tana cewa na'am kankara kina nan tana cewa har sai dai ka ji ta lok da za ka ɗauko ta ka je ka aje ta a rana jus din yana nan amma ita ba ta to haka ne kwaikwayon wani a rayuwa yake koma tun yana yi ana jin su tun yana yi ana jin su ke, har ya koma a rayuwa ya zama kaman wancan ke. in talik ala hay'ati ka cira ta ka ci gaba da rayuwarka yadda Allah ya halicce ka wa sajiyyatik da yadda Allah ta'ala ya halicci dabi'a ita ce sajiyya qad alima kullu unasin mashraba <laughs> ai ko dukkan mutane sun san wajen da za su je su sha ruwa kowa ya san inda zai je sha ruwa eh? ka duba wannan magana da Allah ta'ala yi kada alima kullu unasin mashrabahu yanzu wani idan ya tashi zai je sha ruwa faru zai sha faru sunan shi ko wani kuma ya je ya sha fiye wata ko wani kuma ya buɗe famfo ya sha wani kuma ya sha ruwan rijiya wani kuma ruwan kunya duk wanda ke tsakanin kunya wallahi haka zai dan tattara shi tattara ya kafa bakin shi ya sha kuma wallahi ya fi ka lafiya kai da kake kafa kafa kila sai an auna maka ruwan da zaka sha wallahi sai aje a auna ku ya fi ka lafiya lafiyar shi garas gashi nan a tsaye kaga bai ce sai ya sha ka da faro ba bai ce sai ya sha ruwan faro ba ka zama haka matsayin da Allah ta'ala ya halice ka gode masa a kansa wali kullum wujhatun huwa muwalliha kuma kowa da inda ya fuskanci kansa Allah subhanahu wataala yake fuskantar da shi wajen fastabiqul khairati abinda ake nema shine ku rigegeniya wajen neman alheri ga bai wanda Allah ya baka to ka karena ta yi amfani da ita ish kama khuliqta ka rayu kamar yadda aka halicce ka la tuzayyir sautak kakkace sai ka sai ka canza sautinka ka kwaikwayi sautin wani ga yadda wani ke magana ni ma to sai na kwaikwayi yadda yake magana la tubaddil nabratak kakka musanya yadda sautin ka ke fita shine nabra la tukhalif mishyatak kakka saba yadda kake tafiya yi tafiya ka yadda Allah ta'ala ya halicce ka hajjib nafsaka bil wahyi ka tsabtace ranka ta hanyar wahayi wala walakin la tulghi wujudaka hmm? kakkai watsi da yadda Allah ya samar da kai wa taqtul istiqlalak kuma kakka kashe yadda Allah ya halice ka a matsayin independent kai independent eh ba dependent bane kai independent Allah ya halice ka mustaqil anta laka ta'amul khas kana da dandanan ka na musamman ko ba haka bane yanzu wani sai a kawo abinci sai wani ya ce shi duk duniyar nan ba abincin da ya masa kamar sa wani kuma da ya ji ƙanshin abincin sai ce shi kuma abincin na ya mai kama da guba haka ne ko ba haka bane sai wance ya ce dole sai wancan ya bi shi wa launin kha sannan kana da launin ka na musamman wa nuriduka anta bi launika wallahi muna son ka tsaya da launinka wa haza wannan launin naka da Allah ya baka wa ta'anika haza da kuma dandanan ka da Allah ya baka li'annaka khuliqta hakaza domin haka Allah ya halice ka wa arafnaka hakaza kuma haka muka gane ka muka san ka la yakun ahadukum imma'atan kada dayan ku ya zama bi ta zai bi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la yakun ahadukum imma'a kada dayan ku ya zama bi ta zai wa bi ta zai in mutane suka yi nan shi ma sai nan da za su dawo su yi nan sai nan kaga bi ta zai zai bai ba dalili wata rana wai wani mutumi kawai shi nan. ya shi tana zaune kawai sai ta kama kuka ya budurwa sai shi ma sai mata ita ma kawai tana yanka albasa tana dan girke girke to sai ta kama kuka shi ma karen yana dawowa kawai sai ga da ishi da matai suna kuwa kawai sai kama kuka suka zauna a cikin tsakar gida suka yi ta rusa iyo har makwabta suka shigo shi malawa na lafiya wallahi na shigo gida na ga maman wance tana kuka ke ke maman wance me yasa kike kuka wallahi ni ma haka na ga wance tana kuka sai na kama kuka ke ke wance me yasa kike kuka ke ce wallahi ina zaune ne sai na tuno cewa ni ma zan girma kuma zan yi aure kuma in ne aure zan haifi kuma kila ta mutu shine na kama kuka to kaga ne wannan in ma'a kawai bi ta zai suwa na sun binan ne kawai sai in bi kiɗan ki na jiyo ba a san musulmi ba a yadda musulmi ke ya zama haka ba to wannan kuma yana cin abin da ya haifan ma da musulmai ba bala'i cikin abin da ya tona ma kasashen musulmai asiri ya ƙara tona musu asiri akwai kwaronan nan irin irin irin irin matakai da ya kamata kasashen musulmai su ɗauka kwata-kwata ba su ɗauka sai ya koma turawa suke ba da fatawa addini a najeriya ma aka ce kada malamin da ya ba da fatawa shi dai likita zai ba da fatawa iri malamin addini wai bai da ta cewa a corona sai dai likita likita zai ce mana ga yadda za mu yi har yau ɗin nan wasu suna nan suna tallalla misasa a nan garin saboda kin Allah kin Allah ne wannan wallahi har yanzu ana sallar Lami sata a nan garin wasu masallata kun san sallar Lami sata ai ba haɗa sahu akwai kin Allah da ya wuce wannan kuma sun sai kawai saboda zama in ma'a ke na jiyo ke na jiyo wasu suna yi can sau da aka mu ma ne ai tun farko akwai masana da suka faɗi suka ce wannan ciwon turawa ne ce mu ma muna da cututtukan mu ya kamata in muna yi su taya mu amma ciwon su ne muka rika taya su muka yi asarar dukiyoyi aka talauta mutane kuma ana nan ana kan talautawa har yanzu aka takura mu bayan Allah aka bata addini aka juya addinin Allah asarorin da corona ta mana ba za a iya lissafa su ba aka hada gaba aka haɗa rikici aka ƙiyarda da juna matar mutum fa ya koma bai yadda da ita ba to an ce da ka taɓa mutum shi ke da, kai ma ka kama haka aka riƙa rayuwa wane bai yadda da wane ba wane bai yadda da wane ba aka hana musafaha ga waɗannan dubu in ma'a kawai bi ta zaizai kiɗan ki na ji wasu suna abinsu shi kenan mu kuma sai mu haka wajen neman maganinta abin kunya ne wannan wallahi duk pharmacist ɗin da muke da su suka zama na banza herbalist da ake da su duk ba su da amfani wani irin wace irin lalacewa ce wannan lalacewa ta ƙarshe sai dai siyo mana su kawo mana su siyar mana mu siya da tsada a ɗibi maku dandaloli. makudan biliyoyin kuɗaɗe tiriliyoyi a ɗauka a ce za a je a siyo rigakafin corona kuma masana sun fito sun ce gashi sun sama suka kai suka bi ka'idojin da ake bi suka kai ma hukumar da ke tace magunguna wallahi ba amsa ba amsa in maganin naka yi tafi ka ba da sample a je a gwada ɗin a gani abu duk matakan da ake bi na science na tabbatar da magani ba amsa sai dai ka ji makus ba za a ce maka yayi ba ba za a ce maka baka yi ba ba da yi ba abinda ake yi wa ka shiru baka isa ba kakka sake magana mu bayi ne mu ci gaba da zama a haka wallahi abin kunya ni har mamaki nake shugabannin mu su je taro da turawan nan waya suke kallon su kawai suna kallon mu wasu irin aladai haka suke kallon shugabannin mu a cikin su kaga yin ma'anci ne wannan kawai bi ta zai zai. duk abin da aka tsaro muku kawai shi ke na ku bi ko har yanzu a cikin in ma'ancin nan muke ai na sha buga wannan misalin ɗan sanda da baƙaƙen kaya a ƙasa mai zafi ya za a ce ƙasa mai zafi bakaken kaya suka cancanta lauya da baƙaƙen kaya kake mutum yana ta fama da kwat wai shi lauya ne yanzu zufa bala'i kuma ba wata ac aka mushi ba a cikin jikin shi ba a ya kamata a kalli yanayinmu mu kasar mu tana da zafi kayan mu su zama ba irin na ingila ba ingila sanyi ake yi da kasashen turai to su bakakken katin dace da su to su ne biyan waɗannan in an ci ce innan nasa fi tsaba'ihim lallai mutane a ɗabi'unsu ashbahu bi alami al sun fi kama da duniyar bishiyoyi hulun wa hamir akwai bishiyar da za ka same ta hudu mai zaki ta zaki ga rai kamar ci zaki ba Ka shi shi sai aka ce mishi ma ci zaki akwai dangin bishiyoyin da Allah ta'ala ya yi su masu zaki wa tsawirun wa kawahamid akwai kuma mai tsani Kafin akwai lemun tsamiya sannan ga tsada tsada a cikin tsada goma da wuya ka samu guda biyu masu zaki Ka wani ce yana kallo na ka taɓa shi tsada? Eh? tsada ka santa? ka san lukuki amma yawwa shi zaki fa <laughs> ɗin yafa <laughs> to ka san taɓo bado fa eh ran na wani aboki na zo muka ta lissafa waɗannan abubuwan muna tuno su da abubuwan da ake a makarantar firamare su ɗan tama tsitsi su abin nan su wane ne <laughs> su hanjin ligidi <laughs> da kafin tsire jai <laughs> to kage shi wa tawilun wa qasir akwai kuma bishiyar da zaka same ta mai tsawo kage yanzu bishiyar turare ai tsawo gare ta wa qasir akwai kuma bishiyar da zaka same ta yadda gajewa wa hakaza falyakunu to haka ya kamata ɗan adam ma su zama yadda Allah zaka ga Allah ya wani dogo wani kuma ka ganshi dan gajere to haka ya kamata mutane su zama kamar yadda Allah ya halicce su fa in kunta kalmauzi idan ka kasance kamar kamar kaman kamar ayaba kake Allah ya halice ka ayaba A ayaba mai ɗabi'a ta mafi yawanci zaƙi. da wuya ka samu ayaba inda ta nuna a ce ayaba ba ta da zaƙi. ko ba haka bane shi yasa tana cikin fruit masu daɗi ko sannan kuma tana da fa'idoji da yawa to ka zama haka falata ta tahawwal ila safarjal to kakka zama kamar safarjal safarjal wani nau'i ne na na ice da suke da shi a ƙasashensu li'anna jamalaka wa qimataka an takuna mauzan domin kyanka da ƙimarka to kamar Allah ya yi ka kamar kama kama ayaba ce kaga ayaba tana da kyau musamman irin ba irin ayaban mu ba tana ayabar Saudiya in ka ganta kaza ta taro ba ce inna ikhtilafa alwanina wa alsinatina lalle sabawan launin mu da kuma harsunanmu wa mawahibina da kuma damammakin da Allah ya bamu kyaututtukan da Allah ya bamu wa qudratina da damammakin da Allah ya bamu ayatun min ayatil bari aya ce daga ciki alama ce daga cikin alamomin da ake gane Allah mai halitta fala tajhad ayati saboda kada ka musu ayoyin Allah ay Allah ya lissafa ki waqtilafu alsinatikum wa daga cikin ayoyin da za ku kalla ku tabbatar da akwai Allah akwai sassaɓawar launin nukanku da kuma harsunan to kaga wannan ka'ida ita ma tana da kyau ai to in ka fahimci wannan zaka zauna lafiya matsayin da Allah ta'ala ya halicce ka akan sa to ka yadda da shi bai wadda Allah ya baka kuna iya fitowa gida ɗaya. wasu ma yan biyu ne yan biyu amma kuma kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya sa masa zai ina kallon wani shiri da suke yi a wata tasha a cikin tashoshin kano rahama tv sunan shirin wai yan tagwaye kyautar allah ilo sun kusan taɓa gani to wai masu tagwaye masu yan bibi wai har ƙungiya suke da ita shi sun kafa ƙungiya Ta su ta yan tagwaye wai daga cin abin da suke bukata yanzu zama su suke auren junansu idan akwai kamar yadda ake cewa da hausa hakan da husaini to su ma sai su je su samu wata hassana da husaina yan gida ɗaya su aure wai haka suke son musu su koma kuma komai su riƙa yi ɗaya Allah dai ya sa kun fito ta ai shi bambancin ɗan tagwaye da uwa ɗaya uba ɗaya kaɗan ne Yi mana. kaɗan ne amma da ciki ɗaya kuka zo mahaifa ɗaya kuka zauna ruwa ɗaya yi ku to menene kuma na wani a zo ana kafa wani saboda a taraba kai A sababu السبب العاشر سببي نقوم قضاء وقدر قضاء وقدر ƙaddar abinda Allah ya hukunta ka yadda da shi wa qadar sannan ƙaddara Allah ka yadda da ita me bambanci tsakanin alƙaba'u qada wal wasu suka ce abu ɗaya ne wasu kuma daga cin malama aqida suka ce akwai bambanci in an ce alqadru abinda Allah ta'ala ya hukun ya zartar da zai faru da matakan nan guda biyar da ake da su Allah ta'ala yana da maratibut taqdir guda biyar kamar yadda malam ibn al-qayyim ya faɗe su a cikin shifa'ul ali matakai guda biyar sannan shi kuma alqada'u shine tafasil yadda Allah ya rarraba abin zai faru misali Allah ya hukunta cewa za a haifi wani to ƙadrun kenan amma alƙada'u shi ne ga baban shi wane ne ga mamar shi wane ne ga wanda zai ɗaura aurensu ga ranar da za a ɗaura auren ga inda za a ɗaura auren kaga duk waɗannan tafasirin to su ne ake ce musu alƙada alƙada'u ce mun gane ma a saba min musibatin fil abu wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha malam ya iqtibati yace ma asaba min musibati babu wata musiba da za ta samu wani ko ta samu wasu filarbi a ƙasa wala fi anfusikum ko a kawunanku illa fi kitabin face wannan abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta shi a cikin littafi min qabli an tun kafin a halicci wannan abin tun kafin faruwa abin Allah ya halitta shi yasa suka ce ƙaddara tana da rukunai guda hudu ilmun kitabatu maulana ilmin kitabatu maulana ilmin kitabatu maulana wa hikmatuhu ko sannan sai takwinun wa insha'u akwai ilimi Allah ya san abu kafin ya faru Allah ya rubuta abin kafin ya faru Allah ya ga damar faruwa abin kafin ya faru sannan Allah ya halicci abin kafin ya faru ka gani ku ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu kaga uku ke wa khalquhu wa huwa takwinun wa insha'u haka baitin yake ilmun kaga ilimi Allah ya san duk abin da zai faru kafin ya faru kitabatu maulana Allah ya rubuta wannan abin kafin ya faru mashi'atuhu Allah ya ga dama faruwa abin kafin ya faru wa khalquhu sannan Allah ya halicci abin kafin ya faru in baka fahimci me ake ce ma khalqu ba sai ya ce wahwa taqwirun wa insha shine Allah ya samar da abin sannan kuma Allah ta'ala ya kage shi to ka yadda da wannan abinda aka Allah ya san zai faru abinda Allah ya rubuta abinda Allah ya halitta abinda Allah ya ga damar ya faru to ka isa ka ture shi to yana cin abin da ke ba mutum hutu a zuciyarsa jaffal qalamu alƙalamin ƙaddarar da aka rubuta ya riga ya bushe wa rufi'atis suhufu sannan kuma an riga an ɗage littafa takaddun da aka rubuta an ɗage su ubiyal amru an riga an yanke hukunci كتبت المقادير أرجى أرجو تقدروري لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأظن ذي فارد المفي أظن أن لا يربو تامنا ما أصابك لم يكن ليخطئك دع أظن ذي ساميك دع ما ألا بقدر شواجه كسكري مكبا وما أخطأك لم يكن يصيبك فلا أظن أن لا تعالى يربو تاتي وازي ذي كسكري مكبا دع ما ألا تعالى يربو تاتي وازي ساميك با با ناك بني ba naka bane inna hadhihi al-aqidata lalle wannan aqida ta ta yadda da kaddara idan rasakhat na sika idan ta tabbata a ranka wa qarrat fi dhamirika kuma ta tabbata sai kane kane a cikin zuciyarka faratil baliyatu aqiyata kawai da Allah ya jarabe ka da bala'i sai ka dauka kyauta ce daga Allah والمحنة من min حسن sannan kuma jarabawa sai ta zama maka kyauta ita ma in an jarrabe ka da wani abu mara daɗi to sai ya zama maka minha sai ya zama maka kyauta wa kullul waqa'i jawaiz sannan kuma sai ya zama duk wani abu da zai faru a gare ka sai ya zama kamar kyaututtuka ne aka baka wa mutum kuma an baka irin satifiket din nan ne da irin waɗannan allanan da ake badawa na alfarma man yuridillahu bihi khairan yusib min annabi sama ya ce duk wanda Allah yake masa shi da alheri to sai jarabe shi da jarabawa so daga alama ce ta san Allah na son mutum ya jarabe shi wani abu mara daɗi ya faru da kai a rayuwa alama ce ta Allah na son mutum shi sa za ka ga ka ta Allah ya giwaye ta da jarabawa kala-kala in ka tsallake waccan ba za ka tsallake waccan ba fala yusibuka qalaqun min maradin babu wata damuwa da bakin ciki da zai faru da za su faru da kai min maradin na rashin lafiya aw mautib ne ko kuma ɗanka da kake so ya rasu aw khasaratin maliyatin ko kuma kai asarar dukiya aw ihtiraki baitin ko kuma gidanka ya kone wal iyadu billah fa innal bari qad qaddara Allah ya riga ya qaddara wal qada'u qad halla sannan kuma hukuncin Allah ne ya sauka akan ka wal ikhtibaru hakada haka kuma ake jaraba ko ba haka ake jarabawa ba wal khayratu lillah sannan kuma zaɓi mai kyau ai a wajen Allah yake wal ajru hasan sannan kuma za ka samu lada ai wal dhanbu kuffir sannan kuma za a kankare maka zunubanka idan aka jarrabe ka hani'an li ahli al-masa'ib madalla abun farin ciki ya tabbata ga waɗanda suke shiga jarabawa saboda me hani'an li ahli al-masa'ib sabra kayi kayi mara ka taya waɗanda aka jarrabe su da jarabawa suka jure ka taya su minna wa ridahum da kuma yadda suka yadda da abinda Allah ya yanke musu anil akhir ai Allah shine mai karba shi yasa lokacin da Zainab radiyallahu ta'ala anha ta rubuta ma ta aika ma annabi sallallahu alaihi cewa ga ɗanta zai rasu manzo Allah sallallahu cewa ya rubuta mata ya ce aje a ce mata me wal tasbiri wal tahtasibi faltasbiri wal tahtasibi ki jure kuma ki nemi lada sannan kuma ya ce mata da aka ji aka faɗi mutuwa ce inna lillahi ma a haza walahu ma a haza ai abin Allah ne ya ansa kuma dama shi ke ka ga me na damuwa masu abu sun ce a basu abin da shi ke nan sai ka damu abu aka baka al-mu'ti wanda shi ke badawa al-qabidi wanda ya zama shine mai amshewa albasiti wanda ya zama mai shimfiɗa kyaututtuka ga bayansa la yus'alu amma yaf'alu kuma wani abin Allah shi ba a tambaye shi dan me yayi wa hum yus'alun mutane ake tambaya in kai a abace dan me kai me hikima yi amma duk abin da Allah ta'ala yi malikul muluki idza qadar la tas'alanna 'anil sabab walan a a'sabuka ka sani jijiyoyin kanaf ɗinka da suke kai sako a jikinka ba za su natsu ba wa taskuna banabilu nafsika sannan damuwar da kake ji a cikin zuciyarka ba za ta natsu ba wa tazhaba wasawisu sadrika sannan kaikayi da kake ji a kirjinka ba zai tafi ba hatta umina bil qada'i wal qadar kai imani da hukuncin Allah da ya yanke maka na gaibu da kuma kaddararsa jaffa al qalam bima anta laqin ai alƙalamin da aka rubuta abin da za ka sama ya riga ya bushe wani zai canza fala tazhab nafsuka hatarati sau daga kada ka bari ranka ya tafi saboda bakin ciki da damuwa duk abin da ya zo dama haka Allah ya kaddara zai faru shi ce sai a ansa fala tazunna annahu kana bi wus'ika iqaf al an yanha kakka ce bango zai faɗi ka ce kai zaka iya rike shi bango zai faɗi sai ka zo ce zaka tare shi za ka iya to haka kaddara take wa habsal ma'i an ba. ko kuma ruwa na sakkowa daga sama sai ka ce bari ka rike shi kar ruwa ya zubun ruwan sama ana ruwan sama mamako to haka kaddara Allah take wa man arrihi an tahubba sannan kuma ka ce za ka hana iska ta kada za ka iya wa hifza zujaji an yankasira ko kuma ka ce za ka hana gilas ya fashi sai dai a raba su jefe shi ba suna sai tashi su ya fashi haza laisa bi sahihi wannan ba ingantaccen tunani ba ne ka ce abu zai faru wanda dole sai ya faru ka ce za ka hana shi ala ragmi wa ragmika ko na so ko ka so ko so ko ban so ba ko ban so ba saufa ya abinda aka kaddara sai ya faru sannan wayu na fazul qada'u sannan abinda Allah ya hukunta sai an zartar da shi wa yahillu al-maktub sannan kuma abin da aka rubuta zai faru sai ya faru kaman sha'a fa yu'min wa man sha'a falyakfur duk wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kuma kan ya imani an shi sa ba sakwace ce ni kaddara dan musulmi ta kaci shi yake da da ita dan musulmi ta kaci wanda ba musulmi ba shi bai da kaddara ba ai استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش بجيش السخط والتذمر والعظيم ما ليش تنيك آم قدرة كنك كيدد قدرة قبل أن تطوق كافر أدور وينك بجيش السخط درندنر بإنتك والتذمر دزابرة تتاشم هنكلي والعويل كن كم بلاي شيني العويل العويل فوق البكاء ne ce yake cewa ma yughnil buka'u wal awil eh. i'tarib ka yadda da cewa Allah ya yanke hukunci kabla an yudhi maka sailun nadam tun kafin ruwa na da na sani ya zo ya lullube kai cinye ka idan kenan falyahda abaluk zuciyarka ta natsu idza fa'alta al-asba in kai ruku da sababba kaga kaga mala ya dawo da nan ba an ce kawai kai haka bane a kai iyaka abinda zaka iya yi amma karka ce abinda Allah ya zartar ba zai zarta ba yi abinda zaka yi aure amma ba kake ba da haihuwa ba kana iya auren duk matan duniyar nan wanda ya halarta ka aure shi amma ba za ka haihu ba saboda Allah ne mai kaddarawa kai dai kai ruku da sababi kana iya shiga makarantun duk duniyar nan amma Allah ya hana maka ilimi kana iya yiwuwa a ce duk shugabannin duniyar nan yan uwanka ne wanka ne wancan shugaban ƙasar amma Allah ka rasa aikin yi a ofis i Allah ne bai baka ba shi ke yana iya yiwuwa a ce duk masu kudin duniyar nan yan uwanka ne wanda suka fi kowa wanda ake lissafa su din duk uwa kuɗe uban kuɗa amma kuma wallahi tallahi nera ta gagara tsarin Allah ne amma su ma sun yi laifi hmm. yi ba wa zaltar kuma ka bada dabaranka ba a ce ka zauna kaka gwada ka ba yi kakka ce yanzu ga wani bala'i ya zo a ɗaki sai ka ce to aiki ba wata dabarar da za ka a a yi dabarar da za ka iya yi Farawo ya zo ya zo yana kwankwasa ma wani matashi irin masu ɗakin ƙofar gidan nan ƙofa barayi ba barawo ba ya ga bai da abin da zai iya yi kuma ya ji su suna da yawa in ya buɗe alal kalli ya ci duka banza a wajen su kawai shi kenan ya rika dukan filin yana an kun isa ku shigo sai ya bigi bango da ƙarfi da kafa cin kun isa ku shigo wallahi da haka ya tsorata su suka gudu kaga sababi dan kaɗan ya ruko da shi amma da ya yi fa kawai ya buɗe kofa wallahi alal akalli su zo ba su samu ko sisi ba sai dan kwanan shi da ake zuba mishi abinci da dan cokalin shi wanda bai ba a wanke shi ba ma ya gama cin abincin dare shi ke nan da yar katifa shi take bata wuce abin nan faɗin harshe ba shi ke nan ya ci duka a banza su duke shi ci gaba amma kawai ya ka dukan bango yana dukan tilan sai suka zata wani shiri yake da shi wallahi suka yi gaba suka kyale shi kaga sababi shi kai riko da shi ko mun kankanta ko mun kankantarsa ka ban ma Allah saura abinda za ka iya ce ba to kun gani eh, sun mawaƙa ma kunta ta hazaru bayan duk ka gama riko da sababin kayi da barbarinka sai kuma abinda kake gudu ya faru fa haza huwa allazi kana yanbaghi an yaqa to kai da cewa wannan shine abin da ya cancanta ya faru a gare ka da an kai asibiti an kashe kuɗi an yi magani an yi komai kashi sai Allah ya karɓi kayansa to me zaka iya kakka zo kana to ai da an yi kaza da abu kaza ne a ayi din ka gani a dawo da shi ayi din kuma sai ta mu sai ya mutu wala taqul law anni fa'altu kaza ka gani ko manzo Allah su me yace karka ce da na aikata kaza wa kaza la kana kaza wa kaza to da kaza zai faru a ai ai annabi sama hadisi hasan yana cewa idza arada Allah ta'ala an yunfiza qadrahu to salaba min zawi al-uqul uqulahu idan Allah wata rana yana son ya zartar da kaddara to zare ma masu hankali hankali yake a kasa gane ai gobara wal iyazu billah kaga ga ƴan kwana-kwanan sun zo amma ko suna zuwa mota ta ki tashi injin din ya ki tashi kuma sun zo suna da ruwa ga ruwa ga komai amma a tada motar nan sabuwa ce wallahi ta ki tashi wa ya hana shi ta tashi Allah so yake zartar da kaddararsa ko kuma a kallon neman lambar su ba za a kama ba duk wannan tana faruwa sannan in haɗari mutum ya yi a kan abin hawa zai ce maka shi bai ma gane me ya faru bai san lokacin da abin ya faru kawai shi dai ya ga abin ya faru kyau kaga salaba min zawil uquli uqulahu Allah sai ya kwace hankalin masu hankali ba za su yi yin komai ba a lokacin sannan kuma ai la ne hazar min qadar daukan mataki baya hana kaddara ta faru amma dai an ce ka ka dau matakin in kai abin da kuma yazo to ka ka rika ai da kaza nayi da kaza nayi da kaza nayi ko kai kazan nan banza za ka zo walakin kul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al duk abin da ya faru bayan kai abin da zaka iya yi sai kishi abin da kake son ya faru ya faru to abin da za ka ce ka ce sha addara Allah Allah ya kaddara wa ma sha afa'al kuma duk abin da Allah ya ga dama shi zai faru shi zai aikata wannan yana cin abin da ke baka kwanciya hankali ya sa kai rayuwa mai daɗi ka kalli duk mutanen da suka yi da kaddara ya suke rayuwa kuma duk mutum ya gama ibace ibacen shi sai ya hana abin da zai faru ya faru Allah ya ba mu ikon imani da wannan abubuwa kuma ya ba mu ikon aiwatar da su mun samu ka'idoji guda goma cif a majalisai guda biyar to yanzu muna da sabubba guda ashirin a gabanmu Allah ya nuna mana mu ga yadda za mu yi da su صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته